farawa da sallama gare kuma abota aminci da buƙatar walwala da sakewa cikin kwanciyar hankali ga dama gare kuma tafiya da ke neman gidajen zama tare da iyalansu cikin aminci mun yi muku tanadin gidajen alfarma na metro a cikin birnin kanan dabo wadataccen falo da ɗakuna na alfarma ban banɗaki da ɗakin girki kamar kuna a gidajenku da wamammiyar wutar lantarki da wadatar ruwa da na'urar sanyayawa da ɗumama ɗakunanku da ruwa da firinji ku hanzarta kama naku ina masu zuwa jihar Kano domin jinyar marasa lafiya ko kuwa ango da amarya na neman gurin shakatawa da iyalansu cikin mutunci da kwanciyar hankali. Ku tuntuɓe mu domin tanadar muku muhallin kwana mai inganci na Metro. A lambar waya sifili takwas sifili ɗaya ɗaya Metro gidajen kwana na alfarma. <laughs> na lillahi shante wannan gidan naku mai bugun nisa idan mutum zai zo duk sai kura duk sai mutum ya biya gaji wallahi ke dai kawai kin fiye lezi ne ina nan dan Allah ina titi na san kwana fe ne zai sauke ki a kofar gida ina nisan ne ke dai kawai ki ce don a unguwa kike ba kya ganin santa ba wani kawai ke dai rawanci ne amma ina nan ina nan zo mu shiga ciki bakata me ya same ki na ganki duk a wani firgici me kika gani ka komai wallahi kalau nake kin san na san ki ko na san kuma linki kuma na san wace ki karki mun karya me yake faruwa <laughs> na rantse <laughs> da girman Allah wallahi la'azim shanti ba ni na kashe shi ba cisa. <laughs> wa kika kashe wa kika kashe ha ai a lokaci na ma ya ƙure kai bari in gaya muku wani abu na ɗaya wallahi wallahi wallahi ba yadda za a yi na yi asara na fahimci mutumin nan so yake ya ja mun asara ko man ce ya jawo mun Nafisa ba ni labarin abin da ya faru kamar yadda kika sani alaka ta ci gaba tsakanina da Alhaji Faruk. Ya za a yi ma har bar mutane a hotel na ce su jira ni. Kuma ga shi ni yanzu gaba ɗaya mai da ni mutumin banza. Ya tafi sharholiyarsa ko ban san ma ina ya je ba ya ki daga waya. Amma wallahi tun da na aure bai taɓa zuwa gidan nan ba sai kuma yana zuwa ya ce bara na je na ɗibo mishi ruwa na kawo mishi ya sha. To bari in gaya muku wallahi tallahi sisi ba zai ciwon kai ba sai ya biya ni don haka zan je ne report kuma hakkile min damage wallahi sai na yi dawowar da zan tare ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wallahi ba ni na kashe shi ba kaddara ce ta faɗa mu haka ku saurari sammaci in ya zo ku gaya masa don ba zan ƙara kiransa kuma hurɗa da shi daga yau ta yi. Allah tsare. Sauka lafiya. Kaga mutumin nan da ya zo ya dame mu da surutu ga oga ya haɗa mu da aiki tari jili. Ina ma fi tausayin ka fa. Wannan lamari akwai rikitarwa a ciki. Yanzu ba daina kuka ma. Tun da nake na taɓa ganin mutum mai shegiyar mita irin wannan. Gaba ɗaya bayana na aiki. kana ga fayil din da na dauka tun ɗazu kan shi nake na kasa to gara ni ma na shigar da guda biyu na dauko na uku ma ni wallahi na fi tausaya mama amarya na can tana jiran ka yanzu ina gawar take ke. tashi mu je to hmm? tashi mu je to wani labari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu masu kallon mu ina fatan kuna jin daɗin wannan shiri da kuke kallo a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu ga masu son kallon wannan shirye-shirye namu da wasunsu mu haɗa youtube channel mai suna ali dadi tv ko kuma a hausa films tv ga waɗanda suke da sha'awar ba mu tallace-tallacensu a wannan tasha za su iya nema na kai tsaye a lambar waya wadda za ku gani yanzu a rubuce a akwatunan ku na talabijin da kuma wayoyinku na hannu har ma a skirin ɗinku na kwamfuta ku neme ni kai tsaye domin ba mu talla domin ku ci gaba da bibiya al'amuranmu za mu ci gaba da kama ku shirye-shirye kyawawa managarta kada in cika ku da surutu a biyo mu a cikin shiri na gaba a'a me za ka ke me ya faru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 Salim wallahi na gaji. Ake kana iya faɗa ma. Ni fa nan na yi tilis. Wasa wasa fa mun yi aiki fa da yawa ba. Kai? Musa? Shi da fa ake magana. Kai, gaskiya ba zai yi ba. Haba, haba. Sai ka ce bayi. wallahi ba zai yi ba kamar ya ba to ai dole in nema kaina mafita ka san me za ni fa tafiya zan ga wannan aikin na kammala shi wannan kuma da ya rage za ka iya kai sai ka ci gaba da yi amma ni dai kam baiwar allah nan mun yi da ita karfe biyu yanzu ga shida ake magana ma laifi ne sai dai ina ai ni ma kaga kafa ta kafa ai kuwa in dai haka ne wai an ce mutuwar yawa kaka ce kake a to ma laifin ne mi gaba ai mi gaba ɗaya sai ya fi gaskiya dai amma abin ai yawa tashi kawai gaji Ya bari kashe ta. sun ta ban sallahu ba. Dole sai na biya na sai na akwai wani tashiwa tsaki a can baya. Kai. San da zuwa. Yawa. Kin da lafiya? Alhamdulillah. ya duk na ganka a dama ne gaba ɗinka ka zama wani iri wato nafisa wani abu ne ya faru a wurin aiki wanda gaba ɗaya dai ba mu ji daɗinsa ba me faru tun da muke da mai gidanmu irin haka bata taɓa faruwa ba tun da na je mai gidanmu ya ba mu aiki kuma rabon da ya bani irin wannan aikin ma dai an daɗe don sai da ya kafa mana sharaɗi ko za mu kai dare lallai kar mu tashi sai mun jira dawarsa su kuma bayan tafiyar shi haka ya yi baƙi aka yi ta kiran wayar shi shuru musa ya kira ba a yi respondin ba ni ma na kira ka in taƙaice miki dai har na baro ofis ɗin nan ba mu san a wani hali yake ciki ba ƙarshe dai kawai ni saboda ke ma na ce gaskiya ko ma me zai faru sai dai faru ni gaskiya na gaji kawai gida zan tafi haka dai ni da musa muka bar ofis na shi sa gaba ɗaya kika ganni ba kuzari kuma abin da ma ya ɗan ɗaga min hankali ke kanki da muka yi da ke tun sha biyu fa mukin tuna muka yi zan dawo na ga sha biyu ta wuce ina expecting ki biyu ta yi shiru ai da yake da ka fita sai kai na ya fara ciwo to kawai sai na tafi na je na kwanta to shi yasa ban samu na kira ka ba wallahi to sannu amma dai da sauki ko <laughs> alhamdulillah na ji sauki yanzu dai a taimaka min don na kwaso yunwa ina buƙatar eh mm. abinci to bari da samun barar da ka maka taliya yanzu nan sai ka ci ah, ban gane ba eh. kina nufin baki girkin ba mm, ai da yake da ka fita ba ni da lafiya kai na ciwo yake so shine na je na kwanta a ɗaki kuma ma dai samu nayi yi baccin ba yanzu da ka dawo kuma ya yi daidai da lokacin da na tashi kuma sai in shigo amma italiya sun fice ba ta da wani wahalan da ruwa yanzu nan zan raka maka ita ta wanda da yi ya wace ya kai rin sake dai jaraba lambar nan ta kiran waya kuma to Allah ya sa dai lafiya a nan fa nake jin ƙaran nan shirin faruwa? Nafisa! Nafisa! Na'a! zuwa. Me wannan? A wayoyi ne kawai na gani a hannunka. Me ga abin da na gani ba ne? Hmm, Waya Alhaji fa a gidan nan. To, kai ita? Ban gane ba. Nafisa, yanzu nan fa na kira a nan fa a nan fa ikon Allah to wani ne zai zo da ita daga office din ina dai ita kira daga office din nan kuma ka kira ta to waya gana da kafa ne da nake ce kike kawo kanta kai wai me ne duka abin daga hankali a ciki ka kira ɗaya ɗaya ta amsa kuma dai kai ne yanzu nan kira daga office nan kaga kuwa kai ne ka taho da kayanka duk ka bi ka damu kanka wani ma na je na duba abinci na A gidan nan? Waya alaji. Me yake faru ne? Kai. Ba zai yi ba <sighs>